karin bayani game da auren dole bai halatta ba yin auren dole ina jin mun karanta wannan a baya cikin karatu wato uba yana da yanci ne na ya shawarci yarsa ya yi kokarin ya taimaka mata da shawara wajen zaɓi namiji na gari amma ba ya da ikon ya tursa ba ta son shi ce dole sai ta aure shi idan ya haka ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan damar ya kamata duk iyaye su ji cewa musulunci bai ba su ita a hannunsu ba na karanto mana hadisin wata baiwar Allah da mahaifinta ya daura mata aure da wanda ba ta so sai ta yi ta kai kara wajen manzon Allah sai manzan Allah ya ba ta zabi ko ta zauna ko ta nema a sake ta sai ta ce zan yi hakuri in zauna amma na tambaye ka ne dan ka ba da wannan ansar iyaye su ji daga bakinka cewa ba su isa ba musulunci bai ba su damar tursasa 'ya'yansu su auri wanda ba su so ba ina fata an fahimta domin da a ce akwai tilas a cikin auren da ba za ka nemi izinin ta ba to wannan ko budurwa kenan ballantana ba zawara dan manzo Allah ya ce as-sayyibu ahqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zan wa iznuha sumatuha yace bazawara ita kan ai tafi kowa damar ta zabuwa nake so sama da alwalinta yace ita kanta budurwa kuma tusta'zan sai an nemi izinin ta kina so kin yadda a daura da shi in ta ce eh a daura in ta ce a'a ba za a daura to sta'azan dole a nemi izininta haka manzo Allah ya faɗa ma'ana inda ba ta da wannan damar za a ce a nemi izininta, sai kuma yace wa iznu hasumatu Izininta shine idan an ce kina so sai ta yi shiru to wannan manzo Allah na bayani akan yan matan zamanin sa wanda ba sa fitowa fili su ce suna so shiru suke ce kina son sai ta yi shiru shikenan tana son shikenan dan da ba ta so za ta yi bayani a yanzu kamar kafin ma ka tambaye ta ita ta yi bayani da kanta ta ce in ba shi ba sai rijiya Don haka dai ya kamata iya su san wannan kuma na kawo mana hadisin mugis da Barira Barira wata baiwa ce ta na Aisha da take da miji mugis daga bayan aure ya mutu mugis ya jarrabu da san Barira Don haka manzon Allah ya tausaya masa har yake faɗawa Abdullahi dan Abbas baka mamakin baka tausayin yadda mugis ke tsananin san barira ita ko barira tana tsananin kinsa abdullahi da abar sai gaskiya dukan muna mamakin haka sai manza Allah ya tafi gidansu da kanta da kanshi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama da barira barira ta fito yace abin da ya kawo ni shine me zai hana ki yadda ki koma ku sake yin aure tsakaninki da mugis sai ta ce da manza Allah umarni kake bayarwa ko shawara kake bani sai maza Allah ce a shawara nake baki ita ce to ba na san shi ma'ana da umarni ne maza Allah ya bayar ba a yi sa saba umarnin maza Allah ba ya zama wajibul ittiba to amma sai manzo Allah ce a shawara nake baki to kako annabi ai ya fi babanta yanci akan ta annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum haƙƙin annabi akan mu ya fi haƙƙin iyayen mu akan mu an fahimta ko dan ko iyaye sun ki zamu bi annabi amma idan annabi ya ki ba za mu bi iyaye ba kaga hakkin sa ya fi girma ke sallallahu alaihi wasallam tare da haka bai tursasa ta ba yana da dama ya tursasa ta inda abin akwai shi a cikin musulunci to amma ba a tursasa iyaye dan haka dan Allah ba a tursasa iyaye kai dan haka iyaye dan Allah su ji tsoron Allah su lallashi yayansu su shawara su ba su shawara ta gari su ba su zabi su kawo dalilan da yasa suke son ta auruwa ne dalilai na shari'a da dalilai na hankali tunda ka san jiya ka san yau ka san yadda zaka gamsar da ita wata kuma kila ba za ta yi ka sai ka bi kan kawayenta ka kirawo kawayenta ita ita ka bata sani ba yanzu ku ba za ku ba wanda shawara kawar ku ba ga miji wanda yake kaza kaza kaza kaza in ka kera musu magana sai kawayenta su faɗa mata ta kiyarda amma kai ka faɗa su kiyarda ta wanda kai ta faɗa su yarda kai ka faɗa ta kiyarda saboda gani take kai mahangarka daban tabaranka daban irin na mutan da ne ba ka san wanda namiji ake yayi ba yanzu amma su ƴan matan yau su suka san haɗaɗɗe wanda ya dace a aura ta kuma kai ba ka jin yaron su to idan ka sayar musu da idiya din kai musu dabara shi ke sai su sai su tallata masa ba haka suke ta ba wai haɗaɗɗe